babban hira komai in za yi za yi yau a cikin gida ko abin kirki ko rashin sa za yi a nan gida ga babban gida da takwakiya a cikin gida eh, babban gida eh, babban gida mai babbar harka mata ɗaya a babban gida babban gida babban gida babban gida babban gida babban gida sunan barira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna mai daraja wato ainihin barira wata hadima ce a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ana saka suna na manya-manyan bayan Allah domin wato ainihin al'umma su sami tabarraki su koyi da irin wato ainihin kyawawan ɗabi'u irin nasu barira ta yi hidima ke kuma kina wa yawo wato ainihin baina tsirara limaza limaza ya fa'ali zalika ya ukhti akan me wato ainihin zaki aikata wannan al'amari na batsala ki rika yawo tibir ba zai yiwu ba ina wannan gida na lura da cewa wato ainihin ba a so wato ainihin a tsaye da wato ainihin hukunci na addinin musulunci ana wato ainihin ƙetare hududullahi ba zai yiwu ba ina wannan cikin gida a rika wannan ainihin batola saboda haka sai na saita ku kuma wato ainihin ba za a rika shigo eh, wato ainihin wannan suna fita daga bakin ki abinda nake so ne wato a fahimce ni tunda Allah ya sa wato ainihin a shari'a babu laifi idan wato ainihin aka bincika eh, aka ga al'amari idan wato ainihin mai abu ya gani sai a bashi sa. illallah umi yaya ina zaune aka ɗauke mun waya na a gidan nan kuma mun fito muna yar caje caje eh, an ki wuji wuji ta ce wai kan wata ta fita kai min shiru ko ubanki baya ce eh, wato ainihin wannan suna fita daga bakin ki abinda nake so da ku wato a fahimce ni tunda Allah ya sa wato ainihin a shari'a babu laifi idan wato ainihin aka bincika Eh, aka gaya al'amari idan wato ainihin mai abu ya gani sai a bashi abinsa. Au ka goyi bayan uwar taka kenan kana nufin za mu muku za mu muku sata. Eh, to a mataki na farko eh, za a iya wato ainihin kira idan Allah ya sa wato ainihin bata shiga switch off ba. sai a ji wato ainihin ringi. In ma ta shiga za a duba jaka, riga, ɗan kwali. Mu fara gwadawa da wannan. Kira kira da Allah ne. Kira. Shi wato ainihin laifi ba a da bukatar wato ainihin a rika kama shi. Mm. Amma idan ta kama da barura wato ainihin sai a gwada ka ga da in zaka kira kana yau mutane ya mm. shi ya ga da kala kala kala me zai faru mm. me zai faru wato ainihin na jin sauti fa daga ne <laughs> da kuma gidan mu ba sai da ba sai da ba aka gada da gaske eh. ai gara da ba da sata ku ne ba da yan sata wallahi wallahi gara da ba da Allah ya isa wallahi ai ku biku Allah ya biku Allah ya isa ka wani ya ku je ya ba za ka bi ka kan zuri'a ka bi eh ga gudan makakan ka ya da zuwa gidan ciki sai sata barayi an ce tabar kunya da wuka shine mana assalamu alaikum ina jinka do Allah yar eh, ya kamata wato ainihin an su lillah a umma bai kamata ba wato ainihin kuna wannan al'amari kuna balo ko kuna wato ainihin daga makogoro makuta mm-hmm. suna ji babu daɗi ah. asiri wato ainihin sai ya toni to in suka ji uwarka ce ta ɗauka ko kanwarka oh, oh. ai hakuri do Allah a bari do Allah a bari ai hakuri wuce mu je do Allah wato ainihin kunya ne dai sun yi shi kuma dole a dama da wato ainihin mahaluki da wato ainihin aka kankashe shi a wannan gida zai shigo kuma ya samu dumanina in na shiga nan ba zan samu dumanina ba gwara ma in fita subhanallah wujuju wannan wujuju Allah wadaran wannan wujuji in dai haka wujujin take to Allah wadaranta kuwa a rayuwa tona a a cikinmu ba kan na kan kuma sannan ba da wakan to mahaifiyar mai gidan ne da kanta iye kunya ba baki ji tsoron Allah da ya halicce ki ba ki yi ma yarinya baiwa Allah sharrin sata me kika ji to da me kika amfana to ke yanzu in banda abin ki dan Allah barawo bai ji kunya ba sai wanda aka dauka wa kaya shine zai ji kunya ni ban taba ji irin wannan abu ba ku da kuka sharri da ke da kika sharri da a ƙarya kike wallahi ba dai sharri ba ba a gani ba ce nake a jakar ku aka dauko wai wayar hmm? an ka ganta zahiri kirikiri a cikin jakar ku to kuma me na ƙarya to wallahi bari ki ji na rantse da Allah wallahi ki san wannan abun baban za ku kai mawa ba hmm? wallahi sai na rama mata abin da kuka mata rama to banza ba wallahi wallahi sai dai kira me ba dai kira ba wallahi sai dai kira me kuma ba ku dauka ba ce da ke kirkiri an gari a ganku sannu farar zuri'a gani aka ai baki gasa da muka dauka ba kun dauki abu kun kaka baba yarinya a cikin jaka an ba salon san sharri ba masharranta yan da sharri je kiki faɗa azzara ko me zaki faɗa je kiki ta faɗa barayi ashe ba a dabar kadai aka tsaya ba a sata ma ake yi ko da yake naji mm, wannan ya ce yawo ma take tsirara a titi ashe wai baba yana gaskiya anti baby na zan tafi ni gaskiya anti na gaji da wannan cece kucin na gidan nan wallahi gida zan tafi ne gida eh. to me ya faru abu daga nan abin da ya faru je shi na zaki kama hanya kice wani zaki tafi Ni ban san sharri aka miki bane ko me? Dan abu sun wannan sharrin da suka kala min nan gaba kika san abin da za su ce na aikata a cikin gidan. Gwara in tafi gida. Dan ma baki san ma kirci wannan almuran matan bane shi ya sanya. Sai ka ce ba a gidan mu aka haife ki ba baby. ki ba lallai ne wato gida za ki tafi akan wannan abun to kuma ni na san sharrin su na san kuma me suka kulla miki to me ne a ciki kansu zai kare wallahi kansu zai kare wannan almuran mata gaskiya antini ba zan iya ba ke ma zan miki addu'a Allah ya raba ki da wannan masifa gaskiya gidan Allah ni ba zan gaskiya ni anti gidan zan tafi o oh, gida ki tafi to ki je zan kira yaya a waya zai dawo da ke aiki ni za a wa irin wannan rashin mutunci yar uwar ma ba za a bata zauna cikin gidan nan ba da sharri ma za a raka ta tafi wallahi wallahi sai na daga hankalin kowa a gidan nan da ni ake zance waye ba za a bar mutum ya huta ba aiki ke nan sai a faɗi rana da dare in ba dare ne ba ni kuma ba hoto salamu alaikum amin wa alaikum salamu ajiya a dan dakata ai ba haka sasakai muke ba mu yawwa daga ina kuke saboda wa kuka sani a babban gida wa ya san wani naku yana da kyau a yi min bayani gaya mishi yanzu kai bawan allah haka ake karban baki a'a kar ki ga na. mai gidan ne ya ce da ni in daina barin kowane kare da doki yana shigan masa gida to nan a cikinmu ba kan na kan kuma sannan ba waka. To. Mahaifiyar mai gida ne da kanta. Iye? Ina, ina barka zuwa. Sani da zuwa ina. Muje. Ina, sani da zuwa ina. Sannu. A, ai ba ai haka ba. Ni zan zo in raka ku. Ai ina. Ai dole ne hajiya. Ina ga musu.

yawwa saboda ita ma sabuwa ce a babban gida to ita kuma wannan din wace ce kuma kiyan tambaye ki irin tarbiyyar da kuke da shi kenan a cikin gidan nan duk ba wanda ya zo irin karɓar da kuke masa kenan mm. to shi kenan tunda kina son ki samu ko so wane ne suka shigo cikin gidan ba sai kin tada jijiyoyin ki ba asalin wacce muka zo da ita ita ce mahaifiyar mai gidan ina nufin

lafiya lau bako a na gajiya Na na'am a'a yau to to sannu da zuwa yau sannu da zuwa na wuni lafiya lau ya hanya ya ya gida to da ina sauran yan uwan nan ya gida na wuni na gaji baiwar Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kuma ina kuka same ta to ko ita ce matar da ake cewa alhaji naki ya <laughs> wallahi ita ce inna ai abin ne sai dai Allah ya kyauta sai dai addu'a wallahi ita ce ita ce wannan ita ce tsiga tsiyo ka zan matsiyata ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan mai hali baya fasa an miki halin kenan <laughs> kake da mu inna ummi je ki kai su ɗakin nan da aka gyara kai su Mm-hmm. ku je dinnan za a kawo muku abinci ku ci abinci ku yi wanka sai ku huta ta so ta so <laughs> mu je mu je to kuma sai sauri kike kina barin da a baya wai murna ke ai gara da kike murna duk kuma mamaki ya cika mun jiki to za a yi ne kake damu dan Allah <laughs>

babbar halitta mai mata ɗaya a babban gida babban gida